dandalin VOA. VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ra'ayoyin jama'a ne mabambanta akan tambaya kamar haka. shin ko ya dace maza su rika sa hannu wajen gudanar da ayyukan gida dan wani aiki na kicin haka za a ga ya shiga ya ɗaya yanka mata salad ne dan albasa ne dan tumatir ne ba ne wannan ne wannan to kaga abin yana sa irin kusanci sosai Inda har aka riga a kai aure ai ban san lallama ko shakuwa ina tunanin ya wuce kin yarda kin aure ne na aure dama aikin gida ba da kika zo gida ba ki zauna ina fita da safa na nemo abin da za a ci wani ayyukan gida kaga suna da yawa kawai in mutum ya dawo daga gurin aiki abin da ya ga zai iya haka ko wanke-wanke ne ko shara ce abin da ya ga zai iya sai ya ɗauka ba wai du gaba ɗaya zai aikin ba. Ku biya mu domin jin yadda wannan hira ta kasance. Da nake magana. kai Muhammad Ahmad ne daga nan Zuro dan nan albasa Kano. To madalla so so muke mu ji eh. ra'ayinka akan shin eh. kana ganin ya kamata maza na taimakawa mata a ayyukan gida misali su girke-girke eh. da sauransu. kwarai eh, ko wannan ya kamata abu ne mai kyau a ce miji yana taimakawa matan shi a ayyukan gida. To a cikin aikan wani iri kake ganin zai iya sa eh. hannu a kai misali? Ai ko wanke-wanke ne ya taya ta. To ka tuna wanke dan gyara daki duk wannan kaga ba wani abu bane ba duk zai iya wurin girki in ya iya girki a ga duk zai iya taimaka mata. to shi zai je aiki ya nemo kuɗin nan ya nemo abincin da za a ci sannan kuma ya zo kuma ya zo ya shiga girki ya koyi abin nan kana ganin eh. hakan duk eh ba wani abu bane bai saboda in ka duba so da ka ga da rayuwar hausa take hmm. bahaushen mutum ne zaka ji yana abin nan shi aure din da aka zo bangaren aure abu ne na taimake ni in taimake ka ko ba gaskiya ba hmm. so ni ban ga menene abin laifi ba a ce ta miji ya taimaka mata shi wurin aiki gida yanzu ka duba za a ga yadda da. ka gane ko kuma wasu kabilu suke yi hmm. ka gane za ga abin beri abin da yana zai baka sha'awa sosai saboda za ga irin ka gan miji ya zama kamar shi ne nani ma na yara haka shi zai ɗaukawa wa matan shi baby sun shi haka ka gane eh. irin dan wani aiki na kicin haka za a ga ya shiga ya ɗaya yanka mata salad ne dan albasa ne dan tumatir ne ba yi wannan ne wannan su kaga abin yana sa irin kusanci sosai kuma za ga irin kana abin nan kana taimaka ma ta irin wani abubuwa in kana da wani damuwa to a wannan lokacin ka za ka ga za ta rinda gaya ma duk wani damuwanta ba ba ba za ta iya ma komai mm. ba to kamar yadda wasu kamar yadda wasu ke cewa ai in eh. in kana yawa matar kana taya ta wani aika kamar kana shagwaba ta ne a ah, no ba wani shagwaba wallahi bahaushe ne kawai ya dau wannan abu kuma ni na ganin wannan misag ne wai bahaushe ke yana wani shago fata da wani bangaren abu in dai da biyayya in dai da biyayya abin da ake bukata kawai in dai da biyayya da respect ai wannan duk ba wani abu bane ba in ka taimaka matanka hmm. da ka gani ko ni ni yanzu ban da aure amma wallahi tallahi a ce mata ta ko menene ni ni fa na gani nace ina kanta tace tana so na so menene dan na taimaka mata a wurin aikin gida ai ba wai falsa kuma kuma ba wai rubuta mun fa za a goshi ba a ce ga wannan ayi shi yake wa mace shi girki ko shi yake mata wanki ko shi yake mata wanki wanki mm. to to misali kamar yadda kace kamar yadda kace kai baka da kai aure ba tukunna amma kai a ganin ka na eh. matashi da baka aure ba kana ganin akwai eh. aiki akwai kai ma za ka isa hannu a gida misali wajen taimakawa wajen su ayyuka da sauransu kana ganin ya dace ka ayyukan gida eh, kwarai kuwa kwarai kuwa ko ni yanzu ka gani ina yi wani iri kake yi a gidanmu na kasu na akwai girki haka ka gane eh. irin wanda dai ba zai gagara ba wurin dan dafa shinkafa dai haka ka dafa shinkafa ko kai wani dan abin nan dai haka na abincin da ba wani bi wahala ba ne ba hmm. a gani dai ina yi a gida dai ina yi wani lokacin suka sinan ba ta nan suna makaranta dole ni zan yi ko ni da yake mu biyu ne to akwai yanga brother dina wani lokacin shi za a ga ya zo ko menene na abinci shi yake a mu kuma ni na taso kaga a mu gaskiya na ga mu ma ni yana wa mamanmu komai hmm. tunda irin wani lokacin za a ga sun sa kujera a tsakar gida sun zauna irin dan yanka albasa yanka tumatir wallahi tun irin da suna ganin abin wani irin bambara kwai to har na zo ma ni na saba a ga sai ki ganin su ai wannan ai ba wani abu ne abu ne mai kyau Salamu alaikum da wani ke magana? sunana abdullahi baba ni dan kura to mal abdullahi so muke mu naka ra'ayin kai kuma a ganin ka ya kamata maza matasa da manya ma gaba kiɗi suna taimakawa mata a wajen aikin gida a ganin ka eh, a gani na ya kamata su dinga taimaka mu to waɗanne irin ayyuka kake gani ya kamata su rika sa hannu a ciki wani ayyukan gida kaga suna da yawa kawai in mutum ya dawo daga gurin aiki abin da ya ga zai iya ka, ko wanke-wanke ne ko shara ce abin da ya ga zai iya sai ya ɗauka ba wai du gaba ɗaya zai aikin ba to amma shi zai je ya nemo abincin nan ya kawo gida kuma a matsayin shi ne kan gida mai gida kuma sai a ganshi ya kama tsuntsu yana shara ko kuma yana wanke wanke eh zai je ya nemo ya kawo gida ai da mu in ka fita ka nemo namijin kenan ai hmm. ko in ka fita ka je ka nemo ka dawo akwai abubuwan da dole sai ka taimaka dole ne in ka zo gida ai mata a ƙarƙashin ka take Hmm. ko haka ne za ka iya zuwa ka tarar ba a yi wani abun ba wani zubin ba don kan ranka ya baki sai ka ɗauka kai ita in kaga kana yi alabu za ta iya jin kunya da karɓuwa abin da ci gaba da yi to a ganin ka wani irin tasiri wannan taimako da maza za su maza suke wani irin tasiri zai kawo a zamantakewa a ai zai ba da tasiri ƙarfi saboda ita mace ko da tana tana da rauni tana so kuma a taimaka mata Hmm. ko biyaushe mace tana so a taimaka mata ko eh. ina take to amma kana ganin hakan kuma ba zai sanadiyar wani rene ke tsakani ba ai ya danganta wata wani zai iya shiga tsakani wani kuma wani za ta dinga ganin ai ya danganta da tarbiyyar mace wata hmm. in ka nemi ta haka lokacin za ka yi abin nan wata kuma wata za ta renin zai ke zancen da kika hita ka rawar kirafin kalbi eh. Salamu alaikum da wani ke magana? sunana Usman. Ta a ganin ka ya kamata a ce maza na taimakawa mata wajen ayyukan gida duk da sai sun je aiki sun nemo abincin sannan sun dawo sannan kuma a ce su zo su sa hannu su taimaka a ganin ka ya dace. Gaskiya dai kaman ba shi namijin kaman an matse shi da yawa. Eh an matse shi da kaman ya kenan. Ya je aiki ta dawo abincin da za a ci ka nemo gida ka all those things kuma a ce aikin ma da sai za a zo su ayi. to ba ganin kamar cewar matan tunda an ce sai ana yi da lallaba ana kuma abin nan sai ba wata hanya ba ta lallaba su kuma domin a ƙara danƙon zumunci ko kuma zamantakewa hanya kuwa inda har aka riga a kai aure ai zancen lallama ko shakuwa ina in ya wuce kin yadda kin aure ne na aure dama aikin gida ba ki kika zo gida ba ki zauna ina fita da safa na nemo abin da za a ci na je aiki na dawo dan maino maino abu dai na iya kiran wanda amma a ce wai aikin gida a zo a miki wani girki wanke wanke shara da man duk aikin mata ne to kamar yana yara za mu ga duk iyayen mu ne suke ba wai iyayen mu maza ba sa ba komai suke sa hannu ba sun yi na sun kawo abinci an dafa a to kamar yadda wasu samarin ke cewa ko mace wasu mutanen ke cewa wasu matasan ke cewa idan kana sa hannu kana dan taimaka mata misali tana reno ga ɗaya sannan kai kaɗan dan shiga kaɗan dafa abinci abin yana ƙara danƙon zumunci tsakaninka da kai da matarka. a ah, ai kwara ma kai mata renon ita ce abincin to wanke wanke fa misali ko kuma irin dan yanka kayan miya haka ma in ka ci naka abincin annan ga kanta zai koma eh to kamar to to kamar misali ita za ta dafa abinci amma kai ka dan yanka mata albasa dan yanka mata tarugu da sauransu da sauransu shi ka yanka hannunka dai to amma kafin ka aure ta ba wai ina kwanje mun ka a taimaka musu bane ya kamata mm. dan dai maino maino abu amma dai irin kaman a nuna abin cewa sai ta taimaki talka dai a aikin su ne ya sa ma aka raba su zauna gida sai ka nemo abinci To idan ta kasance ita ma tana aiki fa? tana aiki kenan. Ita Allah ya ba ta sai aiki kuma ta aiki gida. Wato kai dai ba za ka sa hannu ba kenan. A zan sa hannu mana. Ina ma dan sawa ita kama. Amma dai irin a nuna wai lalle din nan a ai maza sai sai ma namiji ya kuke yi da sake iyalin ka je yanzu ga shi kana su ka kawo kana aiki kai wannan kuma ka koma gida yanzu a ce kuma ka shiga cikin eh to ba kaman yadda kasashen da suka ci gaba misali nan ƙasar Amurka za ka ga rabawa ake yi yawanci matar ta yi wannan kake wannan ba da za ka ce za ka bar mata ita kadai za ta shiga dafa abinci ko da saboda ba ko shi take gida ba ita ma tana zuwa aiki kai ma kana zuwa aiki Islam na ga da al'ada kuma bature ya ce ma ka'ida ka'ida. Amma ba ga a musulunci ma dai ba laifi bane ka ce ma ka aikin ka. Amma kuma dai aikin ka ne ya kamata ka yi. Inda muna Hausawa ne ai za ka gani. Yawanci wasu Hausawa ma banda yanzu mutane suka waye da cewa ka bar matar ka aiki za ta tushe ma wata fadar sai kan amma za ga da ai duk ba a yi to misali ta dafa abinci ta yi wayan rawanka wanka ta ɗebo ruwa ta yanka kayan miya ta yi da kana ganin misali ma a ce wankan yaran ka rike ma yaran wanka za su je makaranta ka shirya su ita tafi ta shiga kicin ta dafa muku abinci ku ci kana ganin hakan ma za ka ga in ta tashi da safe ta abinci ta tashi sassafe misali ma ba mai aiki ba ce ko mai aiki ta tashi sassafe ta dafa abinci ta yi wa yara wanka sai za ka tafi ofis ta ɗauke su ta yi dropping ɗin makaranta ta tafi gurin aiki yau bi kana gurin aikin nan in an tashi za ka ƙara su ka fita daga aiki ka ɗau aiki ka ɗebo yara makaranta ka dawo da shi gida ƙara komawa aiki wata na ƙarewa ka raba kuɗin kashi uku ka ɗau kashi ɗaya ka kashe musu kashi biyu kuma a ce aikin gida kuma sai ka zo ka sa hannu. masu sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma shirinmu na gaba in Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban wannan shirin yanzu a madadin wanda ku ji muryoyinsu ni Ibrahim Jarmai daga dandalin VOA nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba.